Jihar Zamfara ta zama ta goma sha hudu daga ta karshe a fannin ilimi a ƙarƙashin jagorancin gwamna Matawalli. Ƙungiyoyi na kira ga gwamna Zulum da Matawalli da su shiga tsakani a rikicin asu da gwamnatin tarayya. ministan tsaro na najeriya ya yi gargadi gargaɗi kan keta hakkin tsaron ƙasa a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa an bayyana cewa mata na samun nasara a harkokin saye da sayarwa a labarin ƙasashen ƙetare kuwa mata sun yi tattaki a birnayen ƙasar amurka duk da barazanar annobar corona masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a labarin svtv sashen hausa tare da ni fatima ibrahim a wannan lokaci da ɗalibai ke rubuta jarrabawar shiga makarantun sakandare na gwamnatin tarayya a duk faɗin ƙasar nan jihar zamfara ta samu ci gaba ganin cewa a yanzu ta tashi daga ta ƙarshe zuwa ta goma sha hudu a jerin tsarin jihohin da suka samu bunƙasa a fagen ilimi ma'aikatar ilimi ta tarayya ta yaba wannan ƙoƙari da jihar ta yi bayan ta yi nazarin wannan jarabawa da kuma ta hukumar gudanar da jarabawa ta ƙasa wato neko sakataren dindindin na ma'aikatar mr Sonny eno ya yi kira ga sauran jihohin da har yanzu suke tafiyar hawainiya a fagen inganta sha'anin ilimi da su jajirce domin a wannan lokacin ma'aikatar ta ƙara guraben ɗalibai har dubu talatin ya bayyana gamsuwarsa akan irin ci gaban da aka samu tare da yin kira da su yi abin da ya kamata wurin bunƙasa harkokin ilimi hukumomin sojojin kasar najeriya sun yi kira ga al'ummar kasar nan da su yi watsi da wasu labarai da ake yadawa a kafofin sada zumunta na yanar gizo waɗanda ke yin Allah wadai da shirin yaƙi da ayyukan ta'addanci na Crocodile Smile 6 musamman a fannin shirin mai yaƙi da laifukan da suka shafi ayyukan yanar gizo. Hukumomin sun bayyana cewa shirin yaƙi da laifukan ta'addanci wanda aka ayyana zai fara aiki daga ranar 20 ga watan Oktoba zuwa 31 ga watan Disambar na shekarar 2020. Baya da wata alaƙa da zanga-zangar nan ta kira da arusa rundunar SAS. hukumomin sojan sun kara da cewa wannan shirin nasu abu ne da ke afkuwa a duk shekara a cikin waɗannan watannin da aka ayyana saboda haka babu wani dalilin da wani zai ta'allaka wannan shiri da kuma zanga-zangar rusa rundunar sas hukumomin na kira ga al'umma da su ci gaba da gudanar da al'amuran su ba tare da wata fargaba ko tashin hankali ba ƙungiyar ƙwararru ta ƙasa da kuma ta matasan arewa sun tashi daga wani taron haɗin gwiwa na kwanaki biyu da suka gudanar a kaduna inda suka yi kira ga shugabannin al'ummomi a kasar nan da su ci gaba da bayar da muhimmanci wurin ganin sun hada shugabannin kungiyar malaman jami'o'in kasar nan da kuma na gwamnatin tarayya a wuri daya domin ci gaba da sasantawa akan rikicin da ke tsakanin su waɗannan kungiyoyin sun kira ga gwamnan jihar borno farfesa babagana zulum da kuma takwaransa na jihar zamfara alhaji bello muhammad matawallan maradin da su shiga tsakani a cikin wannan rikicin domin amfanin al'ummar kasar nan To ga wakiliyarmu Hawwa Muhammad ɗauki da rahoto. rahoton. Tun a watan Maris na shekarar da muke ciki, ake ta samun rashin jituwa a tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman. Inda a kwanakin nan gwamnatin tarayya ta yi tayin wasu kuɗaɗe har naira miliyan dubu talatin a matsayin kuɗin da malaman ke binta. Amma kungiyar malaman ba ta yarda da wannan tayin ba. A ta bakin mai magana da yawun ƙungiyoyin Mustapha Aliyu Gwarzo. Wannan rashin sasancin ya haifo da illoli da dama a tsakanin matasan ƙasar nan waɗanda ke zaune a gida ba tare da wani aikin yi ba tun wancan lokacin. Alhaji Aliyu Gwarzo ya ƙara da cewa dukkan sassan biyu sun ƙi su ja da baya. A dalilin ƙin amincewar ƙungiyar, malaman jami'o'in na cewa sai sun shiga tsarin gwamnatin tarayya na biyan albashi bai ɗaya na IPPIS. Alhaji Gwarzo ya ce, gwamnan jihar Borno, Farfesa Umar Zulum da gwamnan jihar Zamfara Alhaji Mutawallan Maradon na da kima a idanun jama'a fiye da dukkan wani mai rike da mukamin siyasa a ƙasar nan. Saboda haka ya kamata su saka baki domin gano an samo hanyoyin warware wannan takaddama. Hawa Muhammad labaran SVTV. Babban Sufeto Janar na 'yan sandan ƙasar na IGP Muhammad Adamu ya bayyana cewa rusa rundunar yaƙi da fashi da makami ta SAS ne dalilin kafa wannan sabon runtunar ta dabaru na musamman da kayan fada wato SWAT. Musamman a waɗannan watanni na ƙarshen shekara waɗanda akan samu yawan aikata laifuka irin su fashi da makami da sauransu. Spector Janar din ya ce yana neman haɗin kan al'ummar ƙasar nan akan harkokin hukumar 'yan sanda wurin ganin ta kawo gyara a aikin 'yan sanda a ƙasar Najeriya domin kare ayyuka, dukiyoyi da kuma haƙƙin al'ummar ƙasar nan. ya kara da cewa hukumar ta 'yan sanda ta hada hannu da hukumar agaji ta duniya da sauran abokan ci gaba domin horar da wannan runduna ta musamman to ga dai wakilin nura ibrahim dosara dauki da karashin bayani sufeto janar na 'yan sandan ya sanar da hakan ne a lokacin da yake bayar da sanarwar fara aikin horar da sabuwar rundunar da maye gurbin rundunar sas wadda aka rusa ta a kwanan nan horas za ta fara aiki ne a ranar litinin 19 ga watan oktoba shekara ta 2020 a harabar makarantar horas da jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma ta ƙasa wadda ke garin ila uragun ta jihar oshun da kuma makarantar horaswa ta 'yan sanda da ke tsaunin inde a cikin jihar nasarawa muhammed adamu ya bayar da tabbacin cewa wannan sabuwar rundunar za ta yi aiki da kwarewa da kuma kiyaye darajar aiki kamar yadda dokokin da suka kayyada aikin ɗan sanda a duk faɗin duniyan nan suka tanadar ya ƙara da cewa an zakulo matasa masu hazaƙa da kuma sanin makamar aiki waɗanda aka tabbatar ba a taɓa samun su da wani laifi ba domin cike guraben waɗannan sabuwar rundunar nura ibrahim dosara labaran sbtv wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki ta ƙasa na jihar yobe sun bayyana ƙoƙarin shugaban majalisar dattawa na wannan lokacin sanata ahmad lawal akan irin taimakon da yake baiwa matasa marasa galihu da marayu domin ganin sun cimma burinsu a jihar yobe da ma ƙasa baki ɗaya 'yan majalisar sun bayyana haka ne a lokacin bikin gudanar da auren mutane 100 a babban masallacin unguru na jihar yobe a ƙarshen satin da ya gabata ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin taimakon sun hada da 'yan yanda shugabannin majalisar ke taimakawa matasan wajen ganin sun samu yin aure da kuma ganin ma'aurata sun samu wata sana'ar yi domin tafiyar da rayuwar aurensu kamar yadda ya kamata wakilinmu lawal sama'ila galatima ɗauki da karshen rahoto waɗannan ma'aurata sun fito daga garuruwan da ke cikin ƙananan hukumar mulki na unguru da karasuwa na cikin jihar yobe a lokacin da yake jawabi a wajen wannan biki tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhassani Dahiru El Katizu ya bayyana wannan shirin aurar da matasan da kuma koyar da su sana'o'i na shugaban majalisar dattawan a matsayin abu mai tasiri sosai ga rayuwar matasan jihar baki daya. An gudanar da irin wannan bukin na wani sashi na mutane 100 daga kananan hukumomin Badi da Jakusku a watan Satumar da ya gabata, sai kuma wani kaso na mutane 100 daga kananan hukumomin Macina da Yusufari waɗanda za a gudanar da nasu bikin auren nan ba da jama'a ba. Laura Ismaila Galadima da gidan talabijin na SBTV biso Ministan tsaron na Najeriya Manjo Janar Bashir Magashi mai ritaya ya gargaɗi masu zanga-zangar rushe rundunar SAS da su kiyaye haƙƙin tsaron ƙasar nan. Manjo Janar Magashi ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin da mai kula da harkokin ƙungiyar gangamin zaben shugaba Buhari wato Buhari Campaign Organization, Mr. Danladi Fasali ya jagoranci sauran shugabannin ƙungiyoyi daga matakai daban-daban na ƙasar nan zuwa wata ziyara a ofishin ministan da ke a ma'aikatar tsaro da ke birnin tarayya abuja ministan ya yaba da kokarin shugaba buhari yana mai cewa shugaba ne mai gaskiya da adalci har wa yau ya kuma yaba wa shugabannin wannan kungiya akan yadda suke yada manufofin shugaba buhari akan tsarin mulkin demokradiyya da kuma bin doka da oda hukumar 'yan sandan najeriya a jihar kano ta gabatar da wasu mutane 242 waɗanda ta kama akan tuhumar aikata laifuka daban-daban a duk faɗin jihar kwamishinan 'yan sandan jihar cp habu a sani ya ce waɗannan mutanen an kama su ne a tsakanin ranakun 9 ga watan satumba zuwa sha 16 ga watan oktoba akan laifukan da suka hada da fashi da makami garkuwa da jama'a ta'addanci da kuma hada-hadar miyagun kwayoyi kwamishinan ya ce cikin waɗannan mutanen akwai mutane ashirin da hudu waɗanda ke tsare akan tuhumar aikata laifin fashi da makami da kuma sha bakwai da ke tsare akan tuhumar aikata laifin yin garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa waɗanda aka kama cikin wannan lokacin. To ga rahoton Shehu Magaji. kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp habu sani ya ce a cikin wannan lokacin hukumar ta yi nasarar tarwatsa wani gungun masu kwacen wayar salula su 67 sun kuma kwato babura goma sha biyu haɗi da wayoyin salula 68 daga hannunsu. Kwamishinan ya ce hukumar ta yi nasarar kwato wasu bindigogi daban-daban guda tara, waɗanda suka haɗa da bindigogi ƙirar AK-47 guda biyu, da kuma ƙaramar bindigar hannu ƙirar Bireta, sai kuma wasu ƙananan bindigogi ƙirar gida guda biyu, da kuma wasu manyan bindigogi ƙirar gida guda biyu. ya yi kira ga jama'ar jihar da su ci gaba da ba hukumar haɗin gwiwa a ƙoƙarinta na ganin ta kare rayuwa da dukiyoyin al'ummar jihar shehu magaji labaran sbtv yanzu kuma za mu leƙa shafukan manasa da zumunta kafin mu kawo muku labaran kasuwanci da na ƙasashen ƙetare. madalla wata kungiyar mata 'yan kasuwa mai suna network of entrepreneur women ta bayyana cewa mata na samun nasarori kwarai a fannin gudanar da harkokin ciniki da kasuwanci a kasar nan a lokacin da take jawabi ga manema labarai a birnin lagos shugabar kungiyar uwar gida fumilayo ta ce duk da yake mata sun zama abin a yaba a fannin kasuwanci ya kamata su ƙara zagi damtse domin ganin sun ci gaba da zama waɗanda ake koyi da su a kowane lokaci uwar gida fumilayo ta yi wannan kira ne a gaban taron koli na kungiyar wanda aka ayyana za a gudanar a ranar alhamis da juma'a masu zuwa wannan taron zai kuma yi daidai da lokacin da kungiyar ke gabanin cika shekaru goma sha biyar da kafuwa labarin kasashen ketare kuwa dubban mata masu zanga-zanga sun gudanar da tattaki a birnin washington da sauran birnayen kasar amurka a ranar asabar da ta gabata domin karawa 'yan kasar amurka kwarin gwiwar hana su zaben shugaban kasa donald trump karo na biyu akan zaben wata mai shari'a amy coney barrett mai ra'ayin mazan jiya da ya yi domin maye gurbin wata mai sassaucin ra'ayi mai shari'a ruth badar ginsburg wadda ta riga mu gidan gaskiya daraktan wannan tattaki a birnin washington richard o'leary ta ce ba wai suna son dakatar da shugaba trump ba ne kawai suna son su cikawa kasar burinta na ganin sun samarwa 'ya'yansu wata kafa wadda za su dogara a kanta a nan gaba duka duka anan muka kawo ƙarshen labarin daga nan gidan talabijin da standard press amma kafin sallama da ku ga bitar kanin labarin jihar zamfara ta zama ta goma sha hudu daga ta karshe a fannin ilimi a karkashin jagorancin gwamna matawalle Ƙungiyoyi na kira ga gwamna Zulum da Matawalli da su shiga tsakani a rikicin ASU da gwamnatin tarayya. Ministan tsaro na Najeriya ya yi gargadi a kan keta haƙƙin tsaron ƙasa. A labarin kasuwanci da masana'antu kuwa. An bayyana cewa mata na samun nasara a harkokin saye da sayarwa. A labarin ƙasashen ƙetare kuwa. Mata sun yi tattaki a birnayen ƙasar Amurka duk da barazanar annobar corona. a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai alhaji ibrahim garba tunau da kuma shugaban sashen hausa mr lol sama'ila fatima ibrahim ke ce da kuma kwanin lafiya